Allah turu ka hito kana ta ikirarin cewa ka kama kunkuru ya kake wallahi ban turu ba kunkuru ka kama ba wallahi ka yana an kai maka sannan ban turu sai gwada mana shaidar ina shaidar su zana ka kashe cikin wannan mota mota watan blandeta da kure na matsalar da hankali an zo ta an an zo ta an inda su zan garin so zan mu inda mai kasan mai albarka an ce a hada kai a hada gwiwa a zo a yaƙe ku an dauki ka ana kai muku kenan to za mu masu albarka su zo su yi muku faɗawar kuje kasari na kanuku to mu kar mu ganin ku da kai da dan banza Kristoba Musa kar ganin ganin in ku kun ku baye can mu ba mu kuke ba ku yi abin da kun guda ma can dan haka ga mota ƙaryata wallahi wallahi kaya na an kai muku kaya na an kai muku na fada wai kana hito ka kun kama kunkuru da kun kama kunkuru mutum nawa a cikin kunkurun mutum nawa a ciki mutum na kun kashi ƙaryata ai kam aradu ƙaryata Allah ƙaryata sai dai kawai mu ce Allah ya isa don kan ƙasar nan ana cutan ana cutan mutane da yawa Najeriya ta gama lalacewa kawai yanzu sai dai mu zuba ido wannan kayan da suka karba da aka ƙara musu to Allah kaɗai ya san abin da zai biyo baya Allah dai ya sa mu dace